kan mero kan tama il kwe kwe bel man no bon kani il nor kwe kwe bel ka ci malaika sai ya kan ngaba baran nan ganna bongo mota cerse qalu ninni no malaika yoci ataj'alu fiha man yufsidu fiha ay marsa iritayo banna kari ogun sama ekuna kogun kwetere bota chini sizarisi marsa haifanon yayi kate gannan kuna, haidi makwai bara boro saranu kere sun hinsa coro dibalno yufsiduna wala yuslihun coro sarano sun hinsa ganna dibongo maka akwai bara te. marsa haifo kan batte ganna kuna anka ko barna barnate anka ko te wa ku dima ko ga hansino kpiri munu den na takuba den na marifa den na bombu den na beji ligiligi ka, hansi an jinde dirgin na den na chora den na box au maci karate haifo kan ra kurpe boroba hin ka hansi ne hunde ka safaku dima'na pirimuniyo gbeika abara mbattenoya ya e, halitta ono mbatte di kuna alfayo ne malaike na nari sara ci sare malaike malaikayo cidi anaca kuna norguneya anke akuna norgunea ama malaika imwene achiyo ilikpe abei ifo nnufi mbine kuna karukachi ifo nnufi karukachi anditarikpe ngaya abei ونحن bihamdik بحمدك ونقدس lak ne faji mojen mano ci baka irin tamahen no dan malaika riga kana ci nufi larofo bon wonon na ci no ci riga akwai bara wace tare no wace tare fari wace tare hinno kan ga ce alghibta wace tare hinno no ngono ko wace tare te no ka marsan ne choro dukago ngano ci wananu iri dukago nusabbihu bihamdik irkun kwai tare ma sharka ke wano ngano ri subhanallahi te ko ci be kan kwai tere gai gai yo kurpai ciki bihamdika ngari ye ko gun kwai tere sabu ngano alhamdulillah deya irimene in sarka kewe in geyani nan sabuyo wa nuqaddisu lak ngal gun kpe tere hennani kogun mana albarka tutuma kango na kako ciba eh, ba tume kpare haikal gono koteo irikpe deya anato babine nato bando mba hai foteno nsuka tonton rukuna rio namu ama mate kamu fodi to irikpe ni ade bei haikande kande gundire te de ya nindi wochi telefono nte ani irke maso efo ngani te kan ngayo na hai dibo gasa irke bota kura wallahu ta'ala alam irke ngabi nchine wa yachi baka nchin gunde kwa nunari wochi telefono ka bara wochi tere henno iriyo na ngayo maso gasa irke bota jirma maka ngayo gonna iriyo bo magonna ataka ngari wochi tere na manche efo ngani قال ndị nọ nọrọkwa ekwe ebe eri tutu nse kachi inni a'lamu ma la ta'lamun haikpe itere abei haikano si na abeyo chimino haika bante ganna bongodi haikano ama bara aman kursu huniya su huniya dee, ha abe haikano si na abeyo elor ko ko beri dobun na faji amma halan duka dobun na faji ne arsilama mafahiman bori gan nani serin barka ya sura fukan ga ja suratul hijr kuna elor ko ko beri ci id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min من min hama'in masnun الله sallallahu الله عليه وسلم hongo kafaji nganal umma se sakan norpe ci malaika se ka ngaba borote bashar inni khalikum basharan hayno norpe aba borote ifa kuna ga kakar ka te an boro ngal norpe ko berji min salsalin min hama'in masnunin deya min hama in masnun labu no ka a kwala bere bere karga ce bo labu labu no ka a kwala bere bere kabadu taniyo zanka mbo labu dibi ka kusute sadi more kusudi teyo banna adeniyo banna maruka tonu to deya hama in masnun no laabu no ka a berebere karu ka bara adu tooni adu taaniyo deya laabu di kuna no ŋa kpei tere ba boro di te min salsal an nini wato taaniyo di an nini saadi an niniyo ma bara a go na yooje mososo a ñanze den han sine nan durusanyo a yooje teno mbe ba na na ntama mbe ba na na yoje te ngano nche atasadum haifa na haifa macer karya yoje no kar kana na atabaud na de haifa na haifa ba fe na chere nduko don latiyo na chere de ya den na kan mezaka samu na jabarga in kan medi yalan ya yoje de akwe jabere ya yoje ahin kankar kurpe ya yoje domin kurpe di in mm, kadi kere ga yano da san yoje yano bina ahin kate mafefen na kere ka yoje ngano sakan na boro durusan yodi an kisadi na yoje in san yon nan kan medi fefe yo cheno yoje di hunu zanka den na boko te ko ga kofi ya ko wato den kofi ya kana na ga yoje di su hunu amma den kofi ko za zaccene di sano yoje di hunu kabolu wallahu ta'ala alam be yojin gulu nor pay pay be rido da salsal agon na yoje de boro jabere yoje no boro ga a yoje no ngadi bongo ngana yoje ba na ci chibor fo ngani mene matonga au he fo ngani matonga ngadi bongo bongo a tikitiki a yoje no zanka sasawan kuna denna moto za kotum mma moto di kuna yoje yoje di yai buna adam bongo kuna yoje amma buna adam mele ga yoje yoje ka tedi barano agono kogul norpepe beri ma sharka kewa agono kogul norpepe beri botano sadi moraini na yoje ka te kuna ga di peitere pe bar haika ana memua dama kuna ka memua di haika tante chini kuna zari kuna tukutuku yo batuma kware kurpei na abo enregistre abo ga kurpei geino akuna di ga kuru di ka yoje di in hanga so hini kama domin non den nor pe pe be don banan no in hanga mo ma in ga mene yoje insha Allah don nani ka zuriya zure zaka fa har ka kai ka bo halaka to yoje kan ga kuru tedi irka na nan hangama mara yo jadi kuna no chergu ngbe ila do ngbe henne abuga kurpe enregistrer domi fo lahara de nkamme yo ndelle e, nkamme nammo nance nan dobdobu kurpe baka ko seda kanga hay kante de gbe ila ro ngamba makakaw ga kuru mace hay bongo kunanci ne yogonoko elnor yana kurpe di ba ya. ka to bolla lo lima shahidtum alaina ifa bongo no seda mero kano karbongo wa qalu li juludihim ya nga kuriyo ba seda kanga sari ci nga kuriyo di se lima shahidtum alaina seda fatakano no karga qalu nini da non nga kuriyo cin se ka antaqana allah alladhi antaqa kull shay Kai kan ga nan haikuru senni amma no hanga don gonan duniya ko no si ko ma hayori kuriya seni peidi ya na ho iri seni hunu batume ngano tama ho no iri sinti seni ri oge ko seni to ase ganna salsal dia yoje ka ga ga boro ga te dia a iri su ka tama wato yoje ri bara seni moso iri ga kuri o yoje no hay kanta kur ga kur di onko ga a geifa a nze mahania kagbe henno bayani ngama alheri gay ka kai sai da henno kanga amma den ka hore na gbe laro ka ba bongo anna khasara ce it kamar ciwo na hune mana asara na hune ban mana asara kal nor pena chine o te malaika yo kan ngaba bor halitta kano o bare labu bo labu ka bere bere akwala bere bere an yei ka kwe bara adutani henno sadi ko yoje kana chine diki chifo ngachi fa idha sawaituhu de ana dede yani ka beni ngano ana patanka nago adamu alayhi salam wa nafakhtu fihi min ruhi Akwai tere kusuma kuna nga ka kadama se ne pene rin fahima amsa tereochi kari pechi bal qur'ani kuna ka Wana nafaktu fihi min ruhi nga kusuma kuna no nga kaka funsu patandiga nga no annabi adama patanga nga na nabi isa nga ngweneza kal norkweti wa faka fihi min ruhihi nga kweiterena akusuma kuna nyinti kadam maise annabi isa se cinadinga ndiya ka bal qur'ani bongo gonu ko cibeyo na ka iri pe a bongo bongo na nyinti achibaka dee ya iri pɛɛnɔ de bi yisa abɔngɔ ya zum mukute kaka ka abɔngɔ encarne ngano kaka ka abɔngɔ photocopie de a photocopie ya gona na na na maria ngunde sadi nga hunkute nga te nga boti boti chine ko aw nafakha fihi min ruhihi nga kwaitere na kusuma funso aga kusuma di don sinu fani irte ngmane no ngana ci min ruhihi nga kusumano irte agonna be gbe kan ga ci ad-doktor Ali Mansur al-Kayali rahmatullahi alayhi amana bayani yo kuna gonu ko ci be ka irpe pe ka nga ya haika ta kurbe ko be mo fo ya sino ngana dirodi te ala ya'lamu man khalaq wa huwa latif al-khabir ana ci nga ya te ba pe kan nga ya te mbaye ka haika ta cine ba a haidi beino beyo kurpe tiki amanga bahani yonse irpe mal no bonkani de yarpe ka docteur batuna sawanno ka wato mo ka sa bala min ruhi hidi nga chirpe bal no zanga akosombo zanin di dono haske bara zeminin te kpara kuna alhalan halan duko bara bame ingmene kontoga ni ka za sbe kurana tondo asun hinkate nfu kuna madiya haske moka duktur cenna a na de ya za ko sombono haske di cere hunkute nganol norpe gono koci mene kusuma kunano ngaka de ya tankur peygo na wato latiyono na norpe be alaka beri agono tankur pe na norpe kwebe binni na ayaba kuna ci allahus samad nga bara kpei fono ka nga na futea kan nga hai kan nga mai kurkori tansi kan hunu nga kuna da tankurgono nga kuna no amma na ki sadi iri kpe ni na ni iri kpe na au hai kan nga da mun gadi nga ngane no aga nada ka na tayo saka ajisika abata nga na ata nsu kai karpe au anato hai au atano iri kpe malino bonkani enor pechi malaika ise de di te aka ben kahunde damaga ahunde kuna na aka aka so aga angmene na nchi bol an chai fo ngani e fo sin na hunde ahunde no ama nche ahunde ka chi badi bara abongo bongo hunde sadi rio na ala fo na ka chi nchi eh, zabura kuna ni kan na bara dakon na nga mahunu nga samayo na nga ganne nga sama de sama di bara pe kuna na hunu ba de ganna di bon bara hunur pe ko nawo asama ngene no ngaya te de hunde ka da murche de hunde no ngaya hunde de me en nar ko ko be ci de ana hunde funsu adam ga kabeni faqa'u lahu sajidina no kur fo wa kama moji ne kasujada alfa ayo kalna cho agono suratul hijr kuna suratul hijr kuna gono ya kal nor kweci de ngana te ka beni kawunde funsaga makam mefo ka sujada se ifo ganna irpe na sabuci